والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكة سادوة أولا لوكتي مي البركة أتكن wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kofar kaura katsina wanda aka fi da suna kan dahar a kuma cikin wannan wata mai albarka na ramadan inda muke tattaruwa don karanta tare da yin bayanin abin da ya sauƙaƙa daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na sha shida ga watan ramadanan wannan shekara allahu akbar sha shida wai yau ana azumi na sha shida ke. sha shida kenan Allah ka sa mu cika da imani ramadana na wannan shekara ta 1433 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina inda ya fara aiki don asasa daular musulunci ta farko a annabtar ƙarshen zamani annabtar muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda a cikin rabin karni ta cinye gabaci da yammacin duniya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa kuma cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka sani jiya mun ba da tabbacin in Allah ya maɗaukaki ya raya mu a yau, za mu tashi ne daga aya ta saba'in da uku a cikin suratu Taha. mun yi bayani suratu taha tana daga cikin surori waɗanda ainihin aka saukar da su a makka waɗanda suke karantar da gwagwarmaya wajen kafuwar ainihin abin nan islama kafuwar shari'a ta Allah wadda ake yi tsakanin masu imani da kuma waɗanda suka wa Allah don haka bude wannan sura kissa ta farko da aka kawo kisar fir'auna kuma mun ji fir'auna yadda ya yi ɗagawa mun ga yadda aka raini annabi musa alaihi salam mun ga irin wahaloli da ya yi ta fama da su haɗarori da ya ƙetare wani haɗarin ma wato sai ya kai ga yana nema ya tafi da rayuwar shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya sha wahala ya yi tafiya a inda bai sani ba ya yi hijira ya yi kiwo ya yi abubuwa daban-daban na wahala training wanda yake gwada mana wato sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala ba a samun ɗaukaka ba a samun ɗaukaka girma da martaba da daraja sai an sha wahala shan wahala a rayuwa a kan hanya ta tarbiyya ita ce tsane wanda mutum yake takawa ya samu ɗaukaka ina fata kun fahimta sannan wannan kisa tana karantar da mu wato ƙarfin imani ta yadda da Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai sanya ka daina jin tsoron duk wani wanda ake jin tsoro duk wata wahala ka ɗauka ba wahala ba ce don me don ka san ba abin da zai same ka matukar Allah bai rubuta wannan abin zai same ka ba wannan ita ce tarbiyyar da dukkan musulmi ya zama wajibi ya rayu a kanta saboda haka ba zai zama matsoraci ba ba zai zama mai kwaɗayi ba ba zai zama ainihin ɗan fadanci ba zai zama dan baran da ba ba zai zama mai ainihin abinan abinan menene ake cewa wani irin karnukan siyasa nan wato ba zai zama yan banga ba za su zama yan baran da ba za su zama yan amshin shata ba ba za su zama kawai ya yamiluna haifu malatul hawa ba a'a kawai suna tsaye akan abin da suka san Allah madaukaki ya ce su tsaya a kai suna kuma tinkara duk abin da Allah ya umarce su su tinkara ba tare da jin tsoro ko wani abu ba saboda sun san ba wanda ya isa ya kashe su sai Allah ba wanda ya isa ya talautar da su sai Allah ba wanda ya sa ya aina ainihin kaskantar da su sai Allah ba wanda ya sai ɗaukaka su sai Allah bayan da ya sai ba su dukiya ya ba su arziki ya ba su iyali ya ba su ya ba su ya ba su sewa sai Allah subhanahu wa ta'ala don shine mai badawa shine mai hanawa shine mai ɗaukakawa shine mai kaskantarwa shine mai naɗawa shine mai warewa shine mai sa rashin lafiya shine ke ba da lafiya shine shine shine shine duka asali daga gare shi ne saboda haka dogaran musulmi ya zama ga Allah ainihin kwaɗayin musulmi ya zama a wurin Allah ainihin tsoron musulmi ya zama na Allah subhanahu wa ta'ala bin dokokin musulmi ya zama na Allah ne subhanahu wa ta'ala gujewa abubuwan da aka hana ya zama gujewa abubuwan da Allah maɗaukaki ya hana ne wannan shine samun nasara a rayuwa duk wanda yake da irin wannan imani shine zai ke rayuwa a cikin 'yanci yake rayuwa a cikin kwanciyar hankali yake rayuwa a cikin izza yake rayuwa a cikin zaman lafiya ba tare da ainihin abin nan wato wani abu ya dame shi ya damu mushi hankali da sauran ire-iren su ba kawai ina ka fito ga Allah wurin wa ka nufa wurin Allah daga wa kake nema daga Allah subhanahu wata'ala wa kake jin tsoro Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce tarbiyya wadda wannan sura take karantar da mu ina fata ko fahimta sannan bin Allah sauki gare shi addinin Allah addini ne mai sauki duk abin da Allah ya ce kai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu dace ita wannan ayar ta saba'in da bakwai in mun duba littafin raddul azhani tana shafi ɗari hudu da goma sha uku a Allah subhanahu wataala ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim wa laqad awhayna ila musa ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما أدى نعم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمان وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدغوا فيه فيحل عليكم غضبي نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد أوى نعم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم mahtada yan uwa musulmi ainihin abin jiya mun ambaci ƙarshen wa'azi na ainihin wato musulmai waɗanda ainihin ada'a manyan malaman sihiri ne da bokanci da dabo da sauransu a ƙasar fir'auna gaba ɗaya da aka tattara mun ambaci sun ƙare wa'azinsu da yi wa ainihin fir'auna muƙabala a cikin maganarsu magana ta farko wanda duk ya yadda ya je wa Allah yana mujirimi bai tuba ya amshi ainihin koyarwa ya amshi umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani ba zai ɗanɗana kudar shi zai ainihin dawama a cikin wuta wanda kuma ya yi imani ya aikata ayyukan kwarai aikin kwarai yadda Allah ya ce bisa koyarwar manzan da Allah ya aiko to waɗanda suka yi wannan su waɗannan masu sihiri waɗanda suka tuba suka zama ainihin dakarun musulunci 'yan bangar musulunci gaba ga fir'auna a farfajiyar ainihin wato ɗauki ba daɗi suka ce wanda duk yayi aiki na kwarai baya da yayi imani ɗin to yi waɗannan suna da daraja maɗaukakiya saboda haka fir'auna za ka wa'astu za ka yi imani ka samu daraja a wurin Allah subhanahu wataala ko kuwa za ka tsaya ka mutu kana mujirimi kafiri mai girman kai mai ɗagawa ka ɗanɗana kudar ka mana kenan ai Allah subhanahu wataala ya ci gaba ya ce jannatu adnin za su shiga aljanna ce ta dawwama aljanna ta zama madaukakiya wato kama fassara ce akan darajatul ula din nan yace waɗanda kuma Allah ya tattare ainihin abin nan al'anharu mu iri daban-daban ko ko ya kuka ce jam'in korama koramai koramu ko koramai iri daban-daban wadda a jiya mun ce alarama ya kawo mana misali alarama ka kawo mana misalin aljannoni din nan masalul jannati lati وعد المتقون سي الله يتني التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مسبى ولهم فيها من كل الثمرات ka riga mana bayanin al'anhar da farko dai akwai na ruwa ƙoramu na ruwa waɗanda ba su gurɓata saboda haka ba da buƙatar sai an tace ba sai an sa musu alam ba ba sai an sa musu chemical ba ba sai an sanya musu na'urori da sauran ire-iren su ba a'a <clears throat> ruwa ne tatacce wanda bai canzawa sannan akwai ainihin abin nan koramu kuma na giya wadda ita giyar ba mai sa maye ba ba giya wadda ake yin ta da ainihin abin nan irin abubuwa na duniya ba a'a waccan giya red ce red from almighty Allah kun gane ko yawwa babu dattin na'ura babu kaza babu kaza babu kaza sannan dan haka ba ta bugarwa ba ta sa ciwon kai ba ta sa jiri da sauran ire su a gefen wannan bayan koramu waɗanda suke na giya sai aka ce akwai kuma na madara madarar kuma da ba ta yin tsami ƙwayoyin cuta ba su shiga su canza ta ta zama kindurmo ko ta zama nono ko kuma ta lalace ba ta canzawa madara ce wadda ainihin Allah maɗaukaki ya ainihin halicce ta da kun fayakun ba a ainihin hantsar wato akuya ko raƙumi ko ainihin sa ko kuma wata dabba aka tatso ba a'a ita ma a ready made ce daga almighty Allah ba a hada ta da wannan wannan watakila sai wata ma in an taso a haɗe da jini haɗe da datti haɗe da haɗe da haɗe da sauran ire-irensu kuma ba a sa maka iyaka ba kawai lokacin da ga dama ko ba sai ka sha wahala cin abincin aljanna ba irin na nan ba sannan a gefe guda akwai wato koramu waɗanda suke na zuma zuma ta tatta sannan ba irin wadda ta fito daga bindin kuda ba ba ƙura ba ba ba wato tana daidai da duk irin yadda kake so ban da wannan ma in akwai wasu koramin daban da zuciyarka ta yi sha'awa to sai ka same su saboda me saboda Allah ya tabbatar a cikin alkurani ya ce walahum fiha ma tashtahi hil anfusu ya aya take ma tashtahi hil anfusu wa talazzul ayun duk abin da zuciya antum fiha khalidu yawa walakum fiha ma tashtahi hil anfusu duk abin da zuciya take sha'awar shi kowane iri kai da sha'awar abin da kake so ma wanda in kai sha'awar zai baka wanda shi ala kulli shay'in kadir ne kadirun ala kulli shay'in ne innama amruhu a arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun duk abin da kake tunani in kana sha'awar ka samu wato korama shi aljanna wallahi tallahi Allah zai baka wa taladdul a'yun duk abin da za a gani idanuwa su ji daɗi Allah maɗaukaki ya tattale shi a aljanna wannan ita ce aljanna da ake cewa ku yi aiki saboda ita ba irin wannan duniyar ba kayan ainihin marmarin ma wasu sun riɓe wasu ba su nuna ba wasu tsami wasu ɗaci wasu wasu sai ka je ka so sai an yanka sai an matse sai an yi kaza kaza ba irin na nan ba ga kuma tsada tsiya eh, ga ainihin abin nan eh, matsawa da ainihin tsawalawa na suwa na ainihin yan kasuwa ba irin wannan ba ne Allah ya ce ta min hati al-anharu kuma in an shiga khalidina fiha za su kasance waɗanda aka ƙaddarawa dawwama a ciki don haka babu tsoron mutuwa babu tsoron hadari babu tsoron rashin lafiya babu tsoron tsufa babu tsoron babu tsoron abin da ke na tsoro a yakau aljanna kullum ni'ima ta karuwa take sannan in ka ci wannan kana ganin wannan ainihin abin da ɗan ice iri ɗaya ne da wannan iri ɗaya ne da wannan iri ɗaya da in ka ci wannan ɗanɗanan sa daban wannan ɗanɗanan shi daban wannan ɗanɗanan shi daban wannan ɗanɗanan ba irin na duniya ba ayaba duk inda ka ci ayaba da Najeriya da China da Amerika da duk iri ɗanɗanan iri ɗaya ne test ɗin iri ƙanshin iri ɗaya ne to na aljanna ba haka suke ba kuma canzin bai karewa dan za ku yi aiki saboda aljanna ko saboda duniya duniya ko alhayatu kulluha ta'ab wahala ne faduwa tashi fadi tashi kai da kanka ma da har ka samu kanka a wannan wurin sai ka gode wa Allah da ka kewaya cikin birni da ka kewaya ƙauyuka sai ga mutane waɗanda suna cikin halin kakanuka yi sai ga kai kamar ma wato wani mulki ne aka baka Allah ka samu dace Allah ya ce wa جزاء jaza'u تزكى فرعون fir'auna da 'yan majalisa irin wannan shine sakamakon wanda yawa astu dan can in ba kuma ta ba mun kawo inda Allah ya ce faqul hallaka ila an tazakka ku bada shin ko kana so ka tsarkaka to fir'auna karshen wa'azi da can daga bakin Musa ne faqul hallaka ila an tazakka da dan shi ko izhab ila fir'auna innahu daga eh haka ne ko hmm. fa qul hal ila an tazakka shin ku kana so ka wa'azdu to nan su masu ainihin abin eh, waɗanda aka ɗauko don su zo su sihiri su ɓata bujizar annabi musa su kaskantar da su su yi menene da suka musulunta su ne suke wa'azi sai suka rufe wa'azinsu a nan da cewa zalika jaza'u man zakka. wannan shine sakamakon wanda ya tsarkaka ai fahara nafsahu wanda ya tsarkake kanshi minad danasi wal khabasi daga ainihin abin nan kazanta da ainihin wato ainihin abin nan eh, abubuwa waɗanda suke ba su da kyau na ainihin najasa da sauran ire-iren su wa shirk da ainihin mushirkanci wanda ya tsarkaka daga fasikanci wanda ya tsarkaka daga kafirci wanda ya tsarkaka daga bid'anci wa abadallaha wahdahu la sharika ya tsaya tsantsa ya bautata wa Allah bautar Allah tsantsa ya ainihin tsantsanta bautar shi ya raba ta da kowa da komai ya tsaida ta kan Allah wa'adahu la sharika la ya zama yana bautar Allah ne shi kadai baya da abokin tarayya wa sadaqal mursalin kuma ya gaskata manzanni fi ma bihi cikin abin da manzanni suka zo da shi min khabarin wa talabin na daga ba da labari suka yadda gaskiya ne neman ayi kaza suka yadda suka yi neman a bar kaza suka yadda suka bari sun tsarkaka kenan da imani ga sakamakonsu a nan ainihin lahira sannan an faɗi nau'o'in sakamakonsu a gidan duniya kada ku manta muna bayani ne da ake kawo wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, kissa ce, ake bashi don me domin ya tsaya tsaye wadaka da shi da mabiyan shi su tsaya su tsaya kan gaskiya su fuskanci kowane ne da wannan gaskiya din kada su canza su kadaita Allah su tsaya wajen bautar Allah su kare addinin Allah su fuskanci yada addinin Allah a doron kasa shine ake faɗa mishi ko da zai ga waɗansu abubuwa na wahala na tashin na barazana na kaza na kada ya damu shi zai samu galaba har Allah maɗaukaki ya ce wahal ataka hadithu Musa shin ya Muhammadu labarin annabi Musa ya zo maka da ainihin fir'auna dagiya Musa da ɗan uwan shi Haruna Fir'auna da ƴan majalisar shi da mulkin shi da sojojin shi da zabaniyoyin shi ka san irin ɗauki badadin da suka yi wane fa shine Musa shine wanda yake kaza yake kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza har zuwa nan da ake bashi manzanci fir'auna nan shine wane kaza me kaza me kaza wanda yake da su wane kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma da fir'auna ya faɗa da gaskiya da ainihin Musa ya tsaya ya kare gaskiya ka ji irin yadda ainihin akwainar ta kwashe ka ji irin yadda faifan ya kare ka ji irin yadda gwagwarmaya ta kai wa ya samu galaba musa da haruna ko fir'auna da 'yan majalisarsu suka samu ainihin galaba ku tsaya ku yi nazarin wannan ku bi gaskiya ku tsaya ku isar da saƙon Allah ku tsaya bisa imani idan kun tsaya ku ba Allah zai tamake ku ku samu galaba ku samu nasara ku samu ainihin waya akan waɗannan arnan waɗannan mushrikan waɗannan masu baƙin mulki waɗanda suke nema su halaka ku su share ku a doron ƙasa jama'a faifan ya kare na su annabi muhammadu da su fir'auna abin da su ainihin abu jahal abu lahab da su umayya da makamantar ire-irensu ko faifan bai kare ba har yanzu ba mu gani ba idan annabi ya tafi mu dinnan an ba mu labari kuma har yanzu muna ganin ci gaba da samun nasara da samun galaba ta annabi muhammadu da sahabban annabi muhammadu kai wallahi abin da ake ciki hatta garuruwan da annabi muhammadu ya rayu yau dinnan suna cikin garuruwan da ake ganin sun fi ainihin kowane gari kaka da ainihin wato gyaruwa da ci gaba da ainihin kyawu a nan duniya a wato bayan kasar ma a halin da ake ciki yanzu kai hatta 'ya'yan itatuwa da amerika da rasha da ingila duk daga can in an yi ba inda ake kaiwa a saida a samu kuɗi sai makka in ka fito kaga inda ake sai da ɗayan itatuwa sai ka rantse da allah daga aljanna aka kawo su ruwan sha wannan ya sha na bambam da ko ina yanzu ka duba ka buɗe tv a gwado maka madina inda da a nan ne ɗakin annabi a nan ne ɗakin aisha da su ainihin safiya a nan su abubakar da su bilal da sauransu suka rayu a madina a gwado maka madina yau a duniyan nan ina ne za a gwado kaga ya ci gaba kaga zaman lafiya kaga nutsuwa kaga kwanciyar hankali kaga bautar allah kaga kaga kaga kamar madina Allah ya gaskiya ko bai gaskiya ba haka kuma in aka koma makka wannan garin da yake cikin rugugin ainihin duwatsu ya cikin ainihin busassun duwatsu da ainihin kai sahara yau a dubo maka haramin makka wanda duk makanta da gaba daya tana can yanzu a cikin harami gaba daya Allah ya raya wurin ya tabbatar kuma ko ana so ko ba a so nan ne cibiyar duniya kuma dole ne ita ce ummul kura yanzu ainihin project din da ake yi idan aka gama ba inda zaka je a duniya ka iske irin wannan abin nan din ci gaban kamar yadda yake a makka Allah ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba Allah ya yi gaskiya ko bai gaskiya to da haka wallahi wallahi samun galaba na hakika shine a tsaya akan addinin Allah a tsaya akan gaskiya kuma ku dogara ga Allah subhanahu wataala duk wani wanda ake dogaro da shi in ba Allah ba dogaro da banza ne iska ne wani abu ne wanda shike kawai zai kare amma Allah dogaro ga Allah man ya tawakkal ala Allah fa huwa wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa mashi Allah ya isa ya kare shi ba zai ainihin abin nan Allah madaukake ya ce wa man yatawakkal ala Allah eh, wa man ya ala Allah fa huwa hasbu na'am inna Allah balighu amra banda wannan qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara ashe ba mu fara karatu abin nan na <laughs> tafsirin ba har mm. saboda haka mu koma kan tafsiri Allah madaukaki ya ce walaqad auhayna ila Musa an asri ila Musa an asir bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabatha Allah subhanahu wa ta'ala la takhafu darakan wa la takhsha na'am Allah subhanahu wa ta'ala anan yana faɗi ne yana mai ba da labari cewa annabi Musa alaihi salam wato ainihin eh, yana mukhbiran annahu amara Musa Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam yayin da fir'auna ya yayi imani yaƙi an yursila ma'ahu bani Isra'il ya saki banu Isra'ila ya daina azabtar da su ya kuma ainihin ci gaba da dogewa cewa lallai sai yayi ƙoƙarin. halakar da Musa da ainihin wato ɗan uwan shi Haruna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wani umarni ga annabi Musa alaihi salam shine Allah yake cewa walaqad auhayna ila Musa an asri an asri bi ibadi فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا darakan دركا ولا تخشى ma'ana Allah maɗaukake ce hakika mun yi wahayi zuwa ga Musa mun ba da umarni mun ba da doka zuwa ga annabi Musa cewa yanzu kam ya Musa an asri bi ibadi kai ainihin ɗabi bayina waɗannan banu Isra'ila ɗin waɗanda fir'auna yake saka musu mara ka ɗebe su kai da sauran waɗanda suka yi imani da kai ibadi bayina waɗanda suka yi imani da ni waɗanda suke bautata ka ainihin tafi da su da daddare domin kalmar isra tafiyar dare ne asiri bihim bilailin ma'ana tafi da su da daddare ka tafi kai ta tafiya kai ta tafiya za ka haɗu da teku a gabanka idan ka je fadrib lahum tariqan ka buga musu hanya ma'ana ka sa wannan saddattaka ka bigi wannan tekun ka ba ta umarnin cewa ta tsage Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihin ba ta iko ta rabe biyu ainihin ta tsage kuma ya turo iska ta ainihin abin nan busar da ainihin wato can can tagaryar ainihin kasan tekun ka shiga la ta khafu darakan ba ka jin tsoron su riske ka ba ka ainihin jin tsoron su kama ka ko su kashe ka ba za ka ji tsoron tekun ta haɗe ta halakar da kai ba shi ne malam yake cewa a nan zakar jalla wa ala fi hadhihi ayatul karima annahu awha ila nabiyhi Musa alayhi salam wa ala Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam Allah ya umarci Musa amincin Allah ya tabbata a kan Musa da kuma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya tafi da bayan shi waɗanne ne bayan nashi su ne banu isra'ila me zai yi fa yukhrijuhum min qabdati fir'auna laylan ya ainihin fidda su daga kamu da wulakanci da kaskancin fir'auna ya fita da su da daddare in ya tafi wa an yadriba lahum tariqan fil bahr yabasa kamar yadda muka bayani ya buga ainihin abin sandan shi ya buga musu hanya ya buɗa musu hanya a teku wa hanyar busassa lama a fihi babu ruwa a ciki walal balal babu danshi babu tabo babu laka da za su nitse wa annahu la yakhafu darakan min fir'auna bai kat wato zai shiga ba ya jin tsoron fir'auna ya riske shi ya zo a bayan shi an lahu bisu'in ya ainihin musguna mushi ya cutar da shi da shi zama biyan shi wala yakhsha min al-bahri amama kada ya ji tsoron abin da ke gaban shi na ainihin abin nan teku an rika kawo cewa mutanen shi su nitse wannan ba zai faru ba ya sami umarni kuma ya sami tabbaci daga Allah za a biyo shi amma fa kada ya ji tsoro ba za a iya riskar shi ba zai shiga teku amma ba kada ya ji tsoro tekun ba zai haɗe ya ainihin abin nan wato halakar da shi ba wane ne mai ba da wannan umarni Allah wa ake baiwa umarnin manzon Allah manzon Allah kuwa babu ko shakku ko yaya a cikin zuciyar shi cewa Allah ba zai cika mishi alkawarin shi ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin wannan aya ta suratu faha idan muka duba alarama a suratu shu'ara Allah ya yi bayani ya yi sharhi akan wannan a inda ya fara da cewa wa auhaina ila musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un ila musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un Allah ce sai muka yi wahayi muka yi umarni zuwa ga Musa cewa ka yi tafiyar dare da bayina kuma ka sani in innakum muttaba'un ku za a bi ku wato ku waɗanda za a bi ne fa arsala fir'aun shi gaba fa arsala fir'aun fil madain kuwa ainihin annabi Musa ya aikata abin da aka umarce shi fir'auna kuma har ya ji labari saboda haka fir'auna ya tattara ainihin abin nan manufar shi cewa ba zai yadda musa ya fita da waɗannan banu isra'ila ba waɗanda yake bautatarwa waɗanda yake sanyawa ya hana ya ƙasƙantar ya wulaƙantar ya je ya tafi da su kuma ya musu wa'azi ya samu wasu mutanen su je su ainihin abin nan yaɗu su a doron ƙasa kuma su zama fitina gare su sannan kuma sun tsira kenan wato sun gagare shi menene yayi fa arsala fir'aun fil madain hashirin sai fir'auna yayi abin da ya saba irin siyasar da masu ainihin mulki irin nashi suke yi a yanzu me za a yi a aika ainihin jihohi a aika kananan hukumomi a ɗebo ainihin abin nan yan banga a ɗebo a ɗebo a ɗebo sojoji a ɗebo yan sanda a je a bi su a musu rubdugu wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna ya tattara ainihin aika birane na ainihin masar ana tattaro ainihin abin nan sojoji don a zo a bisu musa a kashe a murkushe a tattake su a shafe su a doron ƙasa har ma yana huɗuba yana ainihin faɗawa mutanen shi da yake turawa don su yi wannan aiki yana cewa inna ha'ula'i إلا هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء lallai waɗannan su Musa ɗinnan da Harun da ainihin waɗannan banu isra'ila da suka fita la shirzimatun yar kungiya ce kalilu na yan kaɗan wa innahum lana wa innahum lana lagha'idu kuma duk da gasu yan ƙungiya ce yan kaɗan sannan masu laifi ne kuma kullum suna ainihin fusata mu suna bata mana rai suna ainihin abin nan cizguna mana saboda haka dole mu ɗauki mataki mu gama da su har ma yana barazana yana cewa wa inna la jami'un wa inna la jami'un hadirun mu kuma ga mutane ne waɗanda dama mun saba ainihin zama a cikin shiri mun saba ainihin ɗaukar ko rikon sauna a cikin al'amarinmu mutane ne masu yin tattali waɗanda muna da makamai da komai da komai muna kuma da ƙwararrun sojoji da sauran ire-irensu saboda haka ba za a shan mace mu ba ya ci gaba yana cewa fa'akharajnahum min jannatin wa uyun yana shirin shi wayamkuruna Allah subhanahu wata ala yana shirin shi wayamkurullah da fir'auna da Allah wane ne ya fi karfin shirya makida da mai da makida Allah madaukake ce wallahu khairul makirin Allah shine mafi fici Allah shine mafi galaba Allah shine wanda ya hikima Allah shine wanda ya fi fawa da sauran ire-iren su Fir'auna yana shirya rindina a je a gama da su annabi Musa da Haruna da sauran mu'minai nan kuma Allah subhanahu wata'ala yana tattalin Fir'auna ya hada duk abin da ya kamata ya hada ya shirya da waɗanda suke hadari ne ya ainihin abin da tattara mai manya-manya da karfafan sojoji da ƙwararru don Allah yana son ya zartar da wani abu a kansa fir'auna yana tunanin samun galaba ya gama da su Allah kuwa yana shirya fir'auna ya yi kokarin yadda su kuma za a gama da su ku tsaya ku ji ikon Allah subhanahu wa ta'ala shine sai Allah madaukaki ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karim wa Allah madaukaki ya ce sai muka fidda su susuwa fir'auna ba shi ne ya fita ba ba dabarin shi bane ba ikon shi bane ba hikimar shi bane Allah ne ya shirya ai wannan a tattara a tattaro duk yan iska kararru da sauran ire-iren su saboda ne saboda Allah yana so ya zartar da hukunci Allah ce fa akhrajnahum sai muka fidda su min jannatin daga ainihin wato wato lambunan su gonakinsu na ainihin abinci na kayayyakin marmari na ainihin abin shakatawa da sauransu akhrajna min wa uyunin da idanuwa na ruwa kyawawa masu daɗi waɗanda ake sha ana jin daɗi da sauran ire-iren suke alfaharu da su wa kunuzin da taskokin dukiya da suka taskance a cikin ƙasa da wajen ƙasa da ainihin ku duba irin dukiya irin karuna irin ta amana da makamantar ire-iren su Allah ya ce wa makamin karim da ainihin wato wurin zama mai girma mai karanci har yau tarihi bai gano wani wuri da ya fi wannan ariyar wato technology na gini engineering wanda aka ci gaba a shekaru dubbai waɗanda suka wuce kamar ainihin abin da masar ba kawai kabarin su in ka je in aka tona kabarin sarakunan ya isa zama abun mamaki amma Allah ya fidda su daga wannan fada daga waɗannan gidaje daga waɗannan ainihin abin da gidaje benaye na alfahari fada ta alfahari gine-gine na alfahari wato furnaces na alfahari wato zinare da azurfa da menene kai kace ainihin su suke yin su da aka fidda su ba su dawo ba za ku ji inda suka yi Allah maɗaukaki ya ce wa bani Isra'il su kan an gama da su amma wannan ranar ayar bata ba mu labarin ya aka aka gama da su ba amma dai Allah ya ce ka zalika haka al'amarin yake haka ya kasance wa aurasna ha waɗannan gonakin da gidajen da sauransu muka gadar da su ga suwa banu isra'ila banu isra'ila da aka kaskantar aka bautatar wato waɗanda su ne suka imani da musa alaihi salam suka yadda da allah su Allah ya gadarwa da Masar ya gadarwa da ainihin wannan mulki na Masar ya gadar musu da waɗannan lambuna da gonaki na Masar ya gadar musu da waɗannan ƙoramin da Fir'auna yake cewa wa hazihil anharu tajri min tahti ya gadar musu ya gadar musu ya gadar musu waɗanda aka kaskantar aka wulakantar yau Allah madaukaki ya tabbatar da gaskiyar da Annabi Musa yake faɗi imani yayi yayi sama ko yayi ƙasa sama fir'aunanci ba da zalunci da kadirci ya ina yake fir'auna an ta ba su ma yadda wato ba su isa ma a faɗi inda aka yi da su ba a wannan ainihin usulubi din kazalika wa aurasnaha bani isra'il to sai mu koma Allah madaukaki ya ce da su annabi Musa din suka fita menene suka yi fa atba'u fir'aun fa atba'u mushrikin fa atba'u mushrikin suka bi su annabi Musa a lokacin da rana ke fitowa da safe kenan ko suka ainihin abin nan din guma suka bi sawun su suka yi tabi suka yi ta bincike suka yi ta bincike sai da suka gano tunda tafiya ce akwai mutane a ciki akwai dabbobi akwai ainihin ainihin abin nan eh, eh, rakuma da sauran ƴar'ƴaran su wato ga sai aka ɗiba saboda duk inda suka bi za a gane cewa an bi nan wurin sai da su sun hango su annabi Musa alaihi salam su annabi Musa kuma sun hango su saboda haka hankalin banu Isra'ila waɗannan mutane da annabi Musa ya ainihin taho da su don su gudu hankalin su ya tashi ga fir'auna ga rundunar fir'auna ga waɗannan azzaliman ga waɗannan fadawan da dogarawan ga waɗannan sojojin da 'yan sandan kai haka 'yan da makamantan 'yan ga su nan za su riske mu shine Allah maɗaukaki ya ba da labari ya ce falamma tara tara الجمعان ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون الله يتفعل ما ترى الجمعان yayin da ƙungiyoyin biyu suka ga juna tara'a suka ga juna waɗanne ne ƙungiyoyin guda biyu ƙungiyoyin annabi musa da banu isra'ila masu gudu saboda me saboda ana nema a halakar da su da ƙungiyoyin fir'auna masu nema masu mulki masu fawa waɗanda suke son su shafe su annabi musa daga doron ƙasa yayin da mutanen annabi musa banu isra'ila suka hango wato fir'auna da rundunar shi sai allah ya ba mu labari me suka yi alarma kala ashabu musa inna la na'am Ƙala kalla. Ƙala ashabu Musa ko ma dai ita wannan azubairu waɗannan ayi. tara aljama'a ni ƙala ashabu Musa. inna yayin da suka ga juna sai mutanen Musa sahabban Musa waɗanda mabiya annabi Musa da suke tare da shi a cikin wannan tawaga kawai sai suka karaya suka cewa annabi Musa inna lamudrakun lallai mu waɗanda za a riska ne ma'ana mun gama yawo mun shiga uku mun shiga bala'i sai annabi Musa ya ga tashin hankalinsu su shi kuwa annabi Musa ya samu tabbaci daga mai gaskiya mai iko cewa ba za a riske su ba don haka annabi Musa salam kai tsaye ba tare da wani ainihin shayi ko wani jin nauyi ko menene ba ya ce kala kalla kala kalla na'am معي ربي musa سي ya ce a a a آآ no no no, no. it's, it's impossible impossible ma'ana ba zai yiwu ba kalla ma'ana kalla kenan ba zai yiwu ba ba haka al'amarin yake ba kala kalla yace no no no ba haka bane inna ma iya rabbi sai hadin lallai ubangiji na yana tare da ni kuma zai shirya da ni zai gwada mana abin da za mu yi mu tsira zai sanya mana mafita saboda me saboda annabi musa ya ji tsoron allah kuma allah maɗaukaki ya ba da tabbaci ga wanda ya ji tsoron Allah man yattaqillaha yaji Allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah ya yadda da Allah ya dogara ga Allah Allah zai sanya mashi mafita kuma wallahi Allah zai arsa shi ta inda bai tsammani saboda haka annabi Musa ba tare da shakku ba ba tare da wani tsoro ba ba tare da wani ainihin rawar baki ko menene ba yace abin ba zai yi ba kalla ba haka bane sam sam sam sam wannan ba zai yi ba inna ma iya rabbi sayahdin lalle ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni dan haka wanda yake tare da Allah kada ya ji tsoron uban kowa wanda yake jin tsari wanda yake tare da Allah wanda yake tare da Allah samun galaba a kan shi in kaga mutane an samu galaba a kan sun bar Allah subhanahu wataala da sun koma sun tuba sun rike ga Allah za su wato sun rike Allah za su samu taimakon Allah shine Allah subhanahu wataala yana wato annabi Musa yana faɗin wannan Allah subhanahu wataala ya kai mishi agaji ya ainihin bashi tabbaci yana cewa fa auhayna ila Musa ila موسى أنا رضب بأساك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله سبحانه وتعالى يقول منا سيوا سيي وحي يبي النبي موسى أمني فأوحينا إلى موسى sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa muka ba da umarni doka daga Allah zuwa gare ka ya Musa a anadrib bi sakar bahar ka bigi ainihin bahar wannan tekun bi sakar da wannan sandar taka wanda ainihin kasanta kuma kasan sirrin da ke cikinta a yanzu za a faɗa maka za a gwada maka wani sabon asiri allan naka zai shiryar da kai zai tabbatar maka da alkawalin da ya maka cewa ba za su riske ka ba zai tabbatar da cewa ya tserar da kai daga fir'auna da ainihin abin nan rindinar shi ta azalimai ta manya-manyan 'yan majalisu a nadrib bi asakal bahar ka doki ainihin kogi da sandarka don Allah ‘yan uwa mu tsaya normal sanda normal mutum normal ainihin abin nan teku bugu da sanda me zai yi mata wai ka je ka ɗauki sanda ka bugi teku wannan sanda me zai mata amma karfin imani na annabi musa alaihi sala ya san akwai ainihin bibaya ya san akwai abin farin ciki da zai biyo baya saboda haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya bigi ku da wannan sandar sai kuwa ya ainihin yi bismillah ya bigite tekun nan yana bugunta sai mai ya faru wata mu'ujiza sabuwa wani babban abun mamaki wanda ba a taba yi ba a duniya ya sake afkuwa a gaban mutanen annabi Musa banu Isra'il a gaban wato fir'auna da rundunar shi teku yau ga teku ta yi wani abin mamaki sabon abin mamaki da fir'auna da rundunar shi Allah ya sa za su samu tsira wannan wa'azin kawai ya isa ya sa su yi imani su ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Musa rasulallah amma ina yana bugu Allah ya ce me fanfalaka فكان كل فرق كالطود العظيم أكرم تامج على رمى نعم فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم ينا بقول أبنا تكون الله ما أوكاكيتي فانطلق sai tekun ta ce ma'ana sai ta rabu biyu fakana kullu firkin kowane ɓangare na tekun sai ya zama kattaudil azim tamkar falalin dutse falanin dutse kuma mai girma mai girman kuma ainihin mai inganci wato ku yi kallon wani abin mamaki ga teku yanzu yanzu nan teku da buga mata sanda wato tare da biyu kuma kowane bangare ya zama tamkar dutse aka kuma turo iska kuma ta busar da wurin domin allah cewa yai za ku bi alhali tekun tana ainihin busassiya ba ainihin ɗanya ba ba tare da takwali da caɗi da tabo da ainihin sauran ire-irensu ba ya ce fanfalaka fakana kullu firkin ka daudil abin waɗannan ayoyi da suke cikin suratu shu'ara wato sura ta 26 aya ta 52 sun ƙara ba mu haske akan ainihin wato wannan ainihin abin nan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Musa da abin da ya faru na cewa fir'auna ya ɗebo runduna ya su annabi Musa ya gwada mana tabbaci na Allah cewa inna suru rusulana yaya aya take lanan suru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya mizan tabbacin da Allah ya bada cewa inna lanansuru rusulana lallai mu babu shakka za mu taimaki manzanninmu ba su kadai ba wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da su waɗannan manzannin saboda haka matukar kuna bin sunnar annabi matukar kun tsaya akan kan kalallahu qala rasulullahi taimakon Allah yana tare da ku kamar yadda taimakon Allah ya zama tare da mabiya annabi Musa da annabi Musa da Haruna waɗanda suka yi imani da shi a wannan lokacin imani na hakika matukar kun yi imani na hakika matukar kuna kare addinin Allah matukar kuna yada addinin Allah matukar kuna taimakon addinin Allah wallahi wallahi wallahi kuna tare da taimakon Allah kada ku je sai malamai kawai kada ku je sai masu wa'azin kawai kuma masu wa'azin ne ku da kanku yan jarida masu wasan ku ma'aikatan ofis ƙananan ma'aikata din nan wato ku ne ofis din ku da kanku masu wazi ne manya-manyan ma'aikata masu wazi ne 'yan kasuwa su da kansu masu wazi ne duka in kuka haɗu gaba ɗaya sai da'awa sai wa'azi ya samu galaba sai imani ya ɗaukaka ya ƙarfafa sai kafirci da munafinci da fasikanci ya raunana ku duba irin fa'idar da wa'azi ya kawo kada ku je ko ina birnin katsina nan din nan inda muke ciki ba don wa'azi ba ba za mu iya zama mai karatun nan nan wurin wani makeken hotel ne da ake kiɗa ana banjo ana raye-raye ana music ana kaza-kaza nan din nan ku je ku tambayi tarihin wannan ginin wannan wurin ku tambayi tarihin wannan wurin a nan ba sai ka je ko ina ba kewaye ke da gidajen akwato gidajen karuwa wuri ne kawai wanda da ka zo an san ka zo iskanci ne ka zo fasikanci ne ka zo zina ne waɗanda ke zaune a wurin su sa kujerunsu an san matsinata ne waɗanda suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tsaurin kai ka ce ka da ayi gashi muna yi nan gidajen giya ne gidajen wake-wake ne da sauransu sannan kullum cikin dare banda kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da wai kada ma dai a ce ka je samun layi je samun layi ka ga yadda yake yanzu <laughs> ina waɗannan kwalaben giya ina waɗannan hotel hotel ina tebur tebur ɗin giyan nan da ake sauke ana ta sauke katon katon na giya a wannan wurin da wannan wurin da sauran ire-iren su me a wannan wallahi wazi ne wa'azi ne abinda iyayenku da yayinku suka yi suka sadaukar da mukaminsu suka sadaukar da iyalansu suka sadaukar da mutuncinsu suka sadaukar da dukiyarsu suka sadaukar da lokacinsu suka sadaukar suka sadaukar suka sadaukar yau Allah subhanahu ta'ala ku duba yadda katsina ta zama duk Najeriya in ana magana addini in ka je katsina zaka ce zaka daga zaka daga kula matasa zunzurutun matasa yan boko sun yi boko sun yi jami'o'in da digiri da doktoci da farfesoci da walla a nan wurin yanzu haka akwai doktoci akwai akwai akwai akwai amma ga za a ce yanzu muna cikin wannan wurin ne kawai magarba ta yi a kira sallah kowa alwala zai yanzu a ta da sau da likita da injiniya da wane ne da wane ne da ce Allahu akbar a bar ofis a bar makaranta a bar aji a bar asibiti a bar a bar a bar a sallah sai ka suna me ya jawo nan sarakuna addini jami'an gwamnati kai dan sanda wannan in faɗi maka da soja da ya zo katsina ya ya samu canji in bai zaune addini ba ba zai zauna lafiya ba ba zai yi mutunci a cikin jama'a ba da sauransu mata haka yara haka manya haka yan kasuwa haka da sauran ire su menene ya jawo wannan kai alar ma ya kasan ko ba haka bane wa'azi Allah ya taimaki su masu wa'azin ina ƙara faɗi muku tun suna mutum takwas suka kai mutum goma sha ana cewa a wannan nan makiya annabi wannan ba inda za su je wani ya ce ko dukiya ta za ta kare wani ya ce ko mulki na zai kare wani ya ce muna da sojoji wani ya ce muna da yan sanda wani ya ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce suna ina addini ba ya shiga fada ya shiga gidan gwamnati ya shiga ainihin gidan yan kasuwa ya shiga gidan shehu ne ya shiga gidan ya shiga gidan gashi can a secretariat federal secretariat gashi can asibiti gashi can a makarantu polytechnic jami'o'i da sauran yare-yaren su duk wanda ka tuntuba duk wanda ka magana da addini facebook kawai in kana duba yayan katsina yayan katsina facebook duk wanda ya tashi da mazansu da matansu maganar addini maganar azumi maganar kaza maganar kaza wato ba abin da zamu ce sai mu ce alhamdulillah Allah mun gode ba la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid malam yace da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin wannan sura suratul shi'ara yace anadrib bi asakal bahr fanfalaka yace ai fadarabahu ya bugi kogin ya bugi tekun da sandar tashi fanfalaka kogin ya tsage tekun ta tsage wannan abin in muka duba alarama a cikin sura ta 20 ba ne hankalinka nan aya ta 77 Allah yana cewa fadrib lahum tariqan fil bahri fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa a yace kala ashabu Musa inna lamudrakun da ainihin wato wato ainihin Allah ya yace masahabban annabi Musa mutanen annabi Musa suka ce mu za a riske mu sai Allah madaukake ya ce menene kalla a'a inna ma iya rabbi sai ya adin ban da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana wannan bayani ayi waddihu ma'ana qaulihi yana faɗaɗa yana yin bayani yana sharhi akan ma'anar la takhafu darakan Wala la tashqa wa la ah, ah, ashara ta'ala ila zalika fi qaulihi Allah ya nuni zuwa ga wannan a cikin maganar shi da yayi suratul dukhan mun nake so mu shiga alarama Allah madaukake je fada rabbahu anna ha'ula'i qaumun fada rabbahu Allah ulai qaumun mujrimun annan wato kafin a buga sanda bayan da annabi Musa ya ji maganar mutanen shi bai yi ainihin sakaci da wannan chance din ba ya ainihin fuskanci Allah fada rabbahu ya roƙi ubangijin shi ya ce wa Allah subhanahu wa ta'ala anna haula qaumun mujrimun lallai ya Allah waɗannan mutane afon afon sorry Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa da ainihin banu Isra'ila, an na ha'ula'i kawumin mujrimun lalle waɗannan mutane ne mujrimai saboda haka Musa fa asiri bi ibadi laila ka tafi da bayina cikin dare kamar yadda muka yi bayani yace innakum muttaba'un za a bi ku in an bi ku za ku shiga kogi ce in kuka shiga kogin kada ku ce za ku yi addu'a kuma kogin ya rufe Allah ya ce wa turikil bahara rahawa ka bar kogin ka bar tekun yadda take yadda ta kece din nan inna مغرقون waɗanda za su bi kaɗin su fir'auna da ahmad da sauran abinan ya ce jundun surun tunoni ne ba ka labari muke yi muguragun ababen nitsarwa ma'ana tabbas za a nitsar da su ka bar koge in ka ƙetare za su shigo kada ji kaji tsoron cewa za su ƙetare su same ka a'a innahum juntun mugraqun runduna ce waɗanda za a nutsar da su Allah ya nutsar da su ko bai nutsar da su ba alharma Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara mana bayani da Allah ya ce la takhafu daraka ai ma'ana la ka fir'aun wajnuduhu fir'auna da rundunarsa ba za su iya riskarka ba ba su isa su riske ka ba wala yalhaqunaka min wara'ika ba za su same ka a bayanka ba wala taksha min al-bahri amamaka ba za ka ji tsoron ainihin kogi a gabanka ba ma'ana ba za su iya biyo ka ba don haka kada ka ji tsoron wai kogi zai ainihin abin da take ka a gaba bayan da ka shiga ya halakar da kai wannan ainihin shine tabbaci daga Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa musulmi Allah maɗaukaki ya tabbatar mana da cewa da Allah ya ce atba'a ko ya ce wata ba'a duka dai ma'ana ɗaya ne ai fa atba'ahum ai atba'ahum ma'ana suka bi su da Allah ya ce haka ya faɗi irin wannan a wasu wurare daban-daban amma Allah yamma je inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa anna Musa lamma asra bi bani Isra'il yayin da Musa ya tafi da banu Isra'ila da daddare atba'ahum fir'aunu wa junuduhu fir'auna da ainihin rundunar shi ya bi su Allah sai ya da labari ya ce faga shi yahun min al ya aya take alamma faga shi yahun min al-yam ma ghashiyahum wato wa adalla fir'aun qawmuhu wa ma ada wato irin abun mamakin da ya ainihin nitsar da su wato ya nitsar da su mamaki abun mamaki daga Allah ma'ana kamar ana cewa ka yi mamakin irin nitsarwar da wannan ainihin abin nan tekun ta yi musu faga shehun min al-yami shehun abin da ya lullube su ya rufe su ya haɗe su ya halakar da su na ainihin abin nan halakarwa daga wannan teku ya halakar da su ya nitsar da su suka nitse suwa suka nitse da fir'auna da mabiyan shi da rundunar shi da sauran kayayyakin yaƙe shi da da da da amma annabi Musa alaihi salam shi kam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsere da shi Allah yaya kaga ce ko mu ci gaba a ci gaba <laughs> to masu ko da sun gani suna cewa ta lokaci yayi to za mu dakata anan in Allah ya so ya yi mun samu bayani cewa ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara su fir'auna sun shiga teku bayan su annabi Musa sun ketare bari dai mu bari anan in Allah ya so ya da gobe za mu shiga da yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa mu dace ko ba mu bashi eh mu bar su a cikin ruwa mu bar su a cikin ruwa mu kuwa da sa annabi Musa mun ketare in Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa mu dace Allah kai mana jagora Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu bisa gaskiya ka kare mu daga halaka ya Allah ka tabbatar da mu da dogaranka ka tsare mu da ainihin abinan yin kwaɗayi da zama 'yan baranda da sauransu Allah ka samu dace to 'yan uwa ba mu tashi ba a yi haƙuri a ɗan saurara a dakata muna da sauran aiki tukuna domin har yanzu ba mu gama ainihin amsar taimako ba kuma bayan Allah suna nan suna ta kawowa saboda haka muna fatan za a ainihin abin nan tsaya tukuna mu gani mu kuma ainihin yi wa waɗannan bayin Allah addu'a Allah ka samu dace na to ga wata bayar Allah ta kawo waɗannan ne kawai ko hadda na ƙasa mace ɗaya ce ta kawo tana fatan kuma a sanya ta cikin addu'a jama'a za mu sanya ta cikin addu'a ko ba za mu sanya ta ba ya Allah muna roƙonka kai mata sakayya da alheri ka rubanya mata kuma ka san bukatunta na alheri Allah ka biya wani bawan Allah ya kawo kuɗi naira ɗari biyu sadaka fi sabilillah Allah ka saka mishi Allah ka rurrubanya mishi don girman zatinka daga Allah Abu Modibo dubu goma sai kayayyaki ga sunan Alhaji Abu Modibo ku ce Allahu Akbar Allahu Alhaji Abu Modibo wanda ya asasa wannan masallaci ya kawo taimakon kuɗi wuri na gugar wuri dubu goma ga ainihin taimakon Jos bayan wannan kuma ga wasu kayayyaki haɗe wato ɗauri ɗauri za a ɗago su ko a bar su tukun zankari <laughs> kayan kungansu irin kayan manyan gida ne da lesu suka ne da su wane ne ga sunan Allah ya saka wa Modibu da alkhairi ya kara saka mushi da alkhairi ya kara yawaita mana ire-iren su masu ayyukan da waɗannan gangare kun gani eh? ga ma wasu duka daga gidan Alhaji Abu Modibu Allah ya saka mushi da alkhairi sai hada waɗannan ko an dangane sai an ainihin abin nan an alkinta su tukuna ga wasu ma Allahu akbar to Allah ya saka mishi da alkhairi ga BRO shi ma yayi rawar gani BRO izalatul bid'a qamatu sunna muktari tsagiyam Allah ya saka ma da alkhairi eh, Allah Allah shi ruban ya maka kai ma na akwai wani bawan Allah da ya kawo kudi naira ɗari biyar muna roƙon Allah subhanahu Allah ya biya mushi bukatun shi na alkhairi ga wata bayawar Allah ta kawo littafin raddul azhani na shekki malami abubakar mahmud gumi muna roƙon Allah ya biya mata ta na alkhairi Allah ya saka mata na ga wakilin KTTV ya tara gura. shi ma ya ce ga ainihin abin nan wasu makudai nan naira dubu Allah ya saka mushi da alkhairi na'am wasu bayan Allah sun kawo a ah, ya ce a kara <laughs> Allahu akbar kai ma Allah ya kara maka Allah ya kara maka insha Allah wasu Allah sun wasu bayan Allah sun kawo ta hannun alaran ga wasu bayan Allah sun bayar alaran ma sakon naira 800 kuma ya ya isar da su Allah ya saka musu da alkhairi a ah, ya sake karawa kai ma Allah shi ta sake kara maka <laughs> wakilin KTT Allah ya sake kara ma ya rubanya maka ya kara rubanya maka na'am ita da ta ta wannan baiwar Allah ita kuma ta kawo sadakar raddul azhani ta ce tana son a sanya ta addu'a kun san abin da take roƙo Allah ya azurta ta da miji na gari jama'a ku ce amin Allah ka azurta ta da miji na gari jama'a ku ce amin Allah ka azurta ta da miji na gari jama'a ku ce amin don Allah in kun san wani miji na gari ku kawo mana <laughs> <laughs> na hannun dama hannun dama international Eh, wannan kuma ga wani bawan Allah shi ma ya kawo naira dubu a sanya a cikin asusun Allah ya saka mushi da alkhairi ya ribanya mushi ya lillinka mushi to ga wata baiwar Allah ta kawo waɗannan kaya da kuma tsabar kuɗi wuri na gugar wuri dubu uku Allah ka fi musaninta Allah ka yi mata sa kanya Allah ka ribanya mata Allah ka ba ta kazuta ta da gidan aljanna malam suleiman abubuwan shi ma ya ta da kura naira ɗari biyar Allah ya zaka da alheri na'am kuma wata baiwar Allah ta kawo ita ma tana neman a da addu'a ko ga abin da ta ka da tulmin atamfa Allah ya saka mata da alkhairi sannan ga ga qur'anai nan eh? wannan yaro Allah ya maka albarka ga wani dan yaro karami ya kawo nashi shi ma yace a sanya shi wannan yaro karami Allah ka yi mishi albarka Allah ka bashi ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira Allah ka bashi ainihin abin nan nutsuwa da ainihin zuriya ta gari masu tsoron Allah banda wannan ga wasu qur'anai to ga wasu qur'anai nan masu yawa a kwafi hamsin ne ga wani yaro shi ma kai Allah ya saka ma da alheri yaro Allah ya baka ilimi ya baka karatu mai yawa mai albarka Allah ya shiryar da kai shiryar addini a ga qur'anai nan kwafi hamsin daga gidan gwamnatin jihar katsina a zai kawo a karanta a kuma yi addu'a to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka saka musu da amin Allah ka rubanya musu Allah ka yi musu sakayya na'am wallahi wani yaro ko yaro kai ma Allah ya maka albarka Allah ya azurta ka da ilimi mai yawa mai amfani da tsoron Allah waɗannan fa daga suwaye wani yaro ne kai shi ba wannan yaron Allah ya maka albarka Allah ya ƙara muku imani da ilimi da ainihin hankali da shiriwa da zuriya ta kwarai yara fa yau sun da kura Allah ya saka musu alkhairi kai kai ina naka ga eh? zama ku ina naku gobe ku zo da naku kun ji ko eh. Allah ya saka muku da alheri ga wani bawan Allah ya kawo da riguna da huluna yawwa wannan yara ya tada kura Allah ya saka da alheri kai ma Allah ya muka zakaya na wani bawan Allah ya kawo taimako kashi har da huluna kubes a ciki ga wani shi ma ya kawo Allah ya saka da alheri a kai yaro ya tara kura ba ma naira bace shi sai face ya kawo wakanta gantana. jaka guda na kasar waje Allah ya rubanya maka da jakoki irin na Amerika da na da Saudiya alhamdulillah to jama'a gaskiya wannan yana ƙara karfafa gwiwa yana ainihin nuna cewa kuna amsar kiran da ake muku kuma ga dukkan alamu abubuwan da ake darussan da ake kuna ɗauka ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ya muku sakayya da alkhairi Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da suka rasu waɗanda suke da rai irin su malam sabi'u rafin daɗi da sauransu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ainihin albarkace su idan ajalin su ya zo Allah ya sa da mu da su gaba ɗaya mu cika da imani Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka azurta mu arziki na halaliya Allah muna roƙonka ka nesantar da mu da cin haram da mu da zuriyarmu Allah ka shirya da mu ka shirya da zuriyar ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تو الحمد لله كاي ga ga kai wannan yaro ya tada kura anya yaro <laughs> gaskiya kudin yana da yawa naira dubu ɗaya naira dubu biyu naira dubu uku naira dubu hudu naira dubu biyar yaro Allah ya maka albarka yaro Allah ya maka albarka Allah ya azurta ka ya raya ka rayuwar addini Allah ya ainihin azurta ka arziki na halayya ya baka ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira ya azurta ka da zuriya da kai da iyayenka da yan uwanka ga wani bawan Allah shi ma ya kawo yana fama da runar rashin lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ya saka muku da alkhairi ga wani yaro shi ma ya tada kura Allah ya mushra kai kun ga abin da ya kawo yau yara sun sun abin nan filin bakan <laughs> yau ranar yara ce to Allah ka saka musu da alkhairi ina abin nan جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك